daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Radio Hausa na muryar Jumhuriyar Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na safe kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin mu na karshe shine Iran a mako. A halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu wani tsohon ma'aikacin hukumar cia na ƙasar amurka ya ce hamshi ƙasar isra'ila ta yi barazanar amfani da makaman nikila kan ƙasar iran a yakin kwanaki goma sha biyu shugaban ƙasar ukraine ya ƙi amincewa da sabon shirin amurka na kawo ƙarshen yaƙi a ƙasarsa sannan za ku cewa 'yan majalisar dokokin amurka sun sami rarrabuwar kai dangane da kisan kiyashi a najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakar kalibov ya bana cewa makiya jamhuriyar musulunci ta iran sun sauya salon yakar kasar kamar yadda suka saba a halin yanzu sun wato fi ba da karfi kan takura wa tattalin arziki da rikita al'adu da kuma zamantakewan mutanen kasar iran kamfanin dillacin labaran wato ip na kasar iran ya nakalto kalibov yana faɗar haka a jiya juma'a a wani taro na mayakan sa kai wato basij a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa da wannan dalilin ne dai gwamnatin ƙasar ta iran take ƙarfafa kira ga mutanen ƙasar da su kiyaye haɗin kan da suke da shi su kuma wato ƙara dangin zumunci da ke tsakanin ƙabilu da ɓangarorin ƙasar daban-daban don kada su ba wa makiya wato damar cima manufofinsu na rarraba kan mutanen ƙasar. Kalibaf ya yi kira ga gwamnatin ƙasar ta ƙara ƙarfi wajen kyautata rayuwar mutanen ƙasar don hana makiya duk wata dama ta inda za su shiga ta wato su bata wato zaman eh, dangantaka da kuma zamantakewa tsakanin mutanen ƙasar wani tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka wato cia john krieko ya ce a yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin hamshi ƙasar isra'ila da kuma jumhuriyar musulunci ta iran da amurka isra'ila ta yi barazanar jefa jihar musulunci ta iran makaman nukiliya idan har amurka ba ta kai hare-hare kan cibiyar makamashin nukiliya kasar ba kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto mr john krieko yana faɗar haka a cikin makon da ya gabata ya kuma kara da cewa saboda wannan barazanar ce gwamnatin shugaba trump ta kai wa cibiyar makamashin nukiliya na kasar iran wa'anda suke fordo natanz da kuma isfahan ya ce shugaban yana ganin hare-haren da ya kai wa cibiyoyin ya fi sauƙi idan a ce wato isra'ila ta kai wa ƙasar hare-hare da makaman nukiliya ya ce da hamshi ƙasar isra'ila ta yi gaba ta fara amfani da makaman nukiliya kan ƙasar iran a wannan yakin da yanzu an fara yakin duniya na uku hamshi ƙasar isra'ila dai ta ƙi ta rattabawa yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya hannu don kada ta bawa jami'an hukumar iaea e damar gudanar da bincike dangane da shirinta na makamashin nukiliya kasashen yamma musamman amurka da jamus sun taimaka wa kasar isra'ila mallaka makaman nukiliya tun shekara 1950 zuwa sama sannan an tabbatar da cewa ta mallaki makaman nukiliya a cikin shekara 1970 zuwa sama 'yan wasan ƙasar iran sun kammala gasar wasannin sada zumunci na kasashen musulmi wanda aka kammala a birnin riyadh na kasar saudiya tare da lambobin yabo guda 81 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wannan ya nuna cewa ƙasar iran na daga cikin ƙasashen musulmi wa'anda suke da ƙwarewa a wasannin motsa jiki daban-daban labarin ya kara da cewa an gudanar da wasanni ne daga ranar 6 ga watan nuwamba zuwa 21 ga watan tare da fara wasu wasannin daga ranar 3 ga watan ƙasar saudiya wacce ta ɗauki bakoncin wannan wato wasannin da na motsa jiki ta sami nasarar tattala 'yan wasannin motsa jiki na ƙasashen musulmi a duniya a cikin kwanaki kimani ashirin da suka gudanar a wasannin motsa jiki da ke birnin riyadh ƙasar iran wacce wacce take da wato 'yan wasa 190 ta shiga wasannin har guda 20 sannan ta fito da lambobin yabo na zinari har guda 29 azurfa 19 da kuma agulla 33 wanda kuma ya bata matsayi na uku a ƙarshen gasar ko wasannin motsa jiki tawagar 'yan wasan ƙasar turkiya ce dai ta zo ta farko sannan uzbekistan ta zo na biyu masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na murya juha musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya fito fili ya bayyana cewa bai amince da sabon shirin shugaban ƙasar amurka donald trump na kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine ba ya kuma bayyana cewa ƙasar ukraine tana cikin mafi munin hali a tarihinta tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasar amurka yana takurawa ƙasarsa ta amince da al'amura guda 28 da ya gabatar wanda a faɗinsa zai kawo ƙarshen yakin shekaru kimanin uku wanda ƙasarsa ke fafatawa da ƙasar rasha labarin ya ƙara da cewa daga cikin al'amuran da shugaban ya gabatar a wannan shirin kawo ƙarshen yaƙi a ukraine sun hada da amincewa da zaɓen raba gardaman da aka gudanar a shekara ta 2014 wanda ya haɗe tsibirin crimea da ƙasar rasha amincewa da mamayar da ƙasar rasha ta yi wa yankunan donetsk da kuma logans wa'anda suka zaɓi kasancewa ɓangare na ƙasar rasha halin yanzu da kuma wato wato jingine burinta na zama memba a cikin kungiyar tsaro ta nato a ranar alhamis da ta gabata ce dai karamar kwamiti mai kula da al'amuran nahiyar afirka a majalisar dokokin ƙasar amurka ya buɗe tattaunawa dangane da zargin da shugaban ƙasar amurka donald trump yake yi na cewa ana kisan kiristoci a tarayyar najeriya fiye da duk wani wuri a duniya wanda hakan ya sa shugaban ya yi barazanar ɗaukar matakin soje idan akwai buƙatar hakan don kawo ƙarshen kisan jaridar premium time ta nigeria ta nakalto chris smith ɗan majalisar da ya jagoranci taron yana faɗar cewa zargin shugaba trump gaskiya ne kuma shi a karan kansa ya kai ziyarar tarayyar nigeria har sau uku a baya-bayan nan inda sakamakon ya tabbatar da zargin da shugaba trump yake yi wannan sannan bishop wilfred anagbe daga jihar benue wanda ya halarci taron ta kafar bidiyo ya faɗa wa kwamitin kan cewa ana kashe kiristoci a tarayyar najeriya fiye da duk wani wuri a duniya amma wata 'yar kwamitin wato Sarah jacob ta bayyana cewa bai kamata a gaggauta hukunci da kuma kutsawa cikin kashe-kashen da ke faruwa a tarayyar najeriya ba ba tare da gudanar da bincike mai zurfi ba saboda wato a fahimtarta musulmi ma suna daga cikin wa'anda wa'annan masu tsatsauran ra'ayin addini a cikinsu ke kashewa har ta ba da misali da yadda aka kama 'yan mata a makaranta a wata makaranta na jihar neja inda da dama daga cikinsu musulmi ne masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To da yanzu kuma sai sauran shirin shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun son akwai kuma shirin duniyar mu a yau shirinmu na karshe shine Iran a mako da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare tsarensu na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katuwa 2021 sau akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi ka katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sawa bashi ya yi wa ƙasa ka tutu. inda kasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin kasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga kasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin ajihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa kasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa a kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai ƙarfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2025, wanda ya daidai da 1 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 Hijira Kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau, 22 ga watan Nuwamba shekara ta 1943. Kasar Lebanon ta samu 'yancin kanta daga hannun Turan Faransa 'yan mulkin mallaka. kafin wannan lokacin da ya kasar labanan tana karkashin ikon dolar usmaniya ne amma da ƙarshe dai ta fice daga karkashin ikon dolar usmaniya amma sai ta faɗa hannun turawan faransa in mulki mallaka banda haka kuma majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wa turan faransa halaccin renon kasar labanan amma a da tsawon mamir da faransa ta yi wa kasar labanan kasar tana cikin kasashe waɗanda tashashen hankula da kabilanci da addini suka yi tasiri matuƙa sai dai duk da haka ta samu yancin kanta a rana irin ta yau shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu ƙasar labanan dai tana fadin ƙasa kilomita murabba'i 10,400 sannan kuma tana kwaftaka da ƙasar syria palestino da kuma tekun mediterranean masu warare ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani ɗan ƙasar amurka ya kashe shugaban ƙasar amurka na lokacin john f kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama ɗan majalisar wakilai a ƙasar amurka har sau uku sannan kuma ya zama sanata sau guda a shekara ta 1946 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban sannan shi ma mutumin mai suna jack roby ya mutu a kurkuku bayan kamuwa da wata cuta game da yadda 'yan sanda na amurka suka faɗa ba saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan nuwamban shekara ta 1968 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin falasɗinawa da kuma isra'ila kudirin ya buƙaci yahudawan sahiyoniya da su janye daga dukkanin yankunan falasɗinawa da suka mamaye a yakin shekara ta tara da 1967 sannan kuma su daina zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez sannan kuma a warware matsalar 'yan gudun hijira falasɗinawa bisa adalci amma sakamakon goyon bayan da yahudawan suke samu kai tsaye daga amurka da kuma ƙasashen turai ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a aiwatar ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan nuwamban shekara ta 1771 sojojin birtaniya suka bai yankin tekun fasha bayan kwashe tsawon kimanin karni biyu sana a cikin yankin bayan rauni mai tsanani da ingila ta yi da kuma faduwar daular ta sakamakon yakin duniya na biyu kuma goren jama'a da dama da kuma 'yancin cin gashin kai da wasu kasashe da suke ƙarƙashin mulkin birtaniya suka samu wannan gwamnati ta sanar da nufinta na ficewa daga gabashin mashigar ruwa ta suez a shekara ta 1968 a cewar birtaniya wannan yanki ya hada tekun farisa tekun oman singapore malaysia da wasu yankuna tabbas kafin barin gabar tekun farisa birtaniya ta yi kokarin ɗaukar matakai da take ganin cewa sun dace wajen cimma haramtattun manufofinta da haifar da rabo kawuna a yankin gabas ta tsakiya wanda ya hada da raba wasu yankuna daga cikin ƙasashe na asali kamar yadda suka raba bahrain daga kasar iran masu saurare kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kafa kwamitin tsaron ƙasa da kasa a ƙasar iran a birnin kom a lokacin yakin duniya na farko ba mamar da sojin kasar rasha suka yi wa ƙasar iran a yakin duniya na farko da kuma ci gaba da kara matsawa da sojin rasha suka yi ta yi har zuwa yankuna da ke kusa da birnin tehran da kuma rusa majalisar dokokin ƙasar iran da suka yi wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasar da manyan malamai da 'yan kasuwa na tehran sun bar babban birnin ƙasar zuwa birnin kom a birnin kwamne suka kafa wani kwamiti na tsaron ƙasa a lokacin kuma malamai ne suke bayar da fitawa ta jihadi akan sojojin mamaya na ƙasar rasha a daidai wannan lokacin kuma sojin ƙasar rasha sun kwace iko da birnin sabe inda suka dushi birnin kum daga wannan lokacin da kuma mambobin kwamitin tsaron ƙasa ba tare da bata lokaci ba suka tafi birnin isfahan daga can kuma suka koma kermansha bayan kwace birnin sabe sojin rasha sun mame garuruwan kum da kashan daga wannan lokaci ne kuma suka doshi kirmansha domin fuskantar mambobin kwamitin tsaron ƙasa wannan kwamiti dai ya kafa gwamnatin wucin gadi a birnin kirmansha daga nan ne kuma mayakan kwamitin tsaron ƙasa suka fara shirin yaƙi da sojojin rasha an gwabza yaƙi mai tsanani tsakanin mayakan ƙasar iran da kuma sojojin ƙasar rasha sannan kuma a ɗaya ɓangaren da sojojin birtaniya waɗanda suke rike da wasu yankuna na ƙasar iran a lokacin mambobin kwamitin da ƙarshe dai sun bar birnin kirmasha sun koma birnin mosul na ƙasar iraki bayan kuma suka koma birnin istanbul na turkiya a yanda su kuma mayaka suke ci gaba da gwabza yaƙi a cikin ƙasar iran tare da sojojin rasha da na burtaniya amma bayan shekara guda da komawar mambobin tsaron kwamitin tsaron ƙasa zuwa birnin istanbul an kawo ƙarshen wannan yaƙi daga lokacin ne kuma aka rusa kwamitin bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewar tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar IAEA e mai kula da makamashin nukila a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwan makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amji kasar isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko'ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su ƙasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da kudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka cewa zaman da kuma wanda suka amincewa da kudurin har ila yau da kuma wanda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa kudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuman tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta daga ƙasashen turai ya zama aikin banza da ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa a cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafa sannan ƙasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu akan ƙasa iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi bangaren kagaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa kudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e baƙa'i ya ce ƙudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar da ƙarshe ismail baƙa'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jumhuriyar musulunci ta iran kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta iran da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da walwala matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliya ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wace ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kusa isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta iae rafael gorosi suka baratta ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliya ƙasar ta iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke bohshar na kudancin kasar labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki bayan da hukumar ta amince da wannan kudurin wanda yake allah wadai da ƙasar ta iran jumhuriyar musulunci ta iran dai tana zargin hukumar ta iaea musamman shugabanta wato rafael grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar a cikin watan yulin da ya gabata sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙawa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma sabawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da amurka kasar isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma hamshe ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan ƙasashe a ƙasar lebanon kamar yadda ta saba ta keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan ƙwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falastinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falastinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda a nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita buɗewa juna wuta wanda aka cimma da ƙungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban ƙasar amurka a cikin 'yan watanni da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falastinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta buɗewa juna wuta a yankin yamma da kogin jordan kuma sojojin hamsin kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin kudus wanda ya tada hankalin falastinawa da dama a yankin na yamma da kogin jordan ƙungiyar ta ce falastinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin jordan tsakanin falasɗinawa da kuma sojojin hamshe ƙasar isra'ila ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani. tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta uku ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin ya kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin yahudawan ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar falastinu ta yahudawa zalla ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da hamsin ƙasar isra'ila ta yi a yankin yamata kogin jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen tun bayan yakin shekara 1967 tsakanin hamjikasar isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan ƙasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muleka Iran. Dama saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shi na Muleka Iran. Shi yanzu a sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗin tarihi da wurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma mukan kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sun ta da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani shigashin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani game da rayuwa da tunanin Abu Raihan Biruni. Muna son mu yi magana game da ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki na halayen Biruni, yadda ayyukan da ra'ayoyinsa a ƙarni bayan mutuwarsa da suka zabar da masana kimiyya da masu bincike da kuma kawai matsayinsa a tarihin kimiyyar duniya. Abu Raihan Albiruni wani malami ne da aka haifa a Kawarizmi kuma ya mutu a Gazni. Ba wai kawai mai bincike ne ko masanin ilimin taurari ba ya gina gada tsakanin al'adu wayewa ayyukansa musamman athar albaƙiya tahqiq malahind da kanun al-mas'ud sun kafa tushen kimiyya da al'adu na malamai da yawa a bayansa a duniyar musulunci ana gina sunansa sosai A bakin hamayar na zamani mai ilimi alfasina wato abu ali sina ya rubuta a cikin wasiƙunsa da kimiyya da faɗin iliminsa yana siffata shi a matsayin malami wanda ya wuce iyakokin kimiyya da lokaci ibn khaldun sanannen masanin tarihi ko masanin zamantakewa na duniyar musulunci shi ma ya ambaci cikakken bayani a daidaitun kimiyya da tarihinsa kuma ya gabatar da ayyukansa a matsayin abin da ake tunawa a fannin ilimin taurari tarihi da kuma ilimin ƙasa a cikin karnoni masu zuwa masana kimiyya da lissafi na musulmi kamar ibn yunus masanin ilimin taurari da masanin kimiyya na ƙasar masar umar khayyam masanin falsafar iran masanin lissafi masanin ilimin taurari kuma mawaƙi da hoja nasiruddin at masanin falsafar iran masanin ilimin taurari mai tunani ko masanin lissafi sun yi magana game da lissafin ilimin taurari na biruni kalanda da hanyoyin ƙasa yancin lissafin da suka shafi kusufi da husufi na rana auna latitude da tsayi da tattara kalanda sun dogara ne akan hanyoyi da bayanai na abu raihan albiruni misali umar khayyam ya yi amfani da hanyoyin ilimin taurari da daito na biruni a cikin gyaran kalandar jalali har ma ya ambaci lissafin ilimin taurari na abu raihan a cikin bayanansa wannan ya nuna cewa ayyukan biruni ba wai kawai an yi amfani da su a matsalar littattafan kimiyya ba ne kawai har ma a matsayin nassoshi masu amfani don magance matsalolin ilimin taurari da kalanda tasirin biruni bai takaita ga iran da duniyar musulunci ba kawai a'a a zamanin tsakiya da renaissance yawancin ayyukansu sun shigo turai ko kuma ta hanyar fassarar latin a ƙarni na 16-17 masanin kimiyya kamar roger bacon copernicus da galilo sun yi nazarin fassarar ayyukan abu raihan ta larabci da latin don koyon hanyoyin amfani da su a daidai lissafin juyawar duniya da daidaito wajen auna radius na duniya roga bacon priest masanin falsafa ɗan ingila ya jaddada a cikin rubuce-rubucensa muhimmancin lura kai tsaye da gujewa kwaikwayo a makance ra'ayin da biruni ya jaddada shekaru ɗoruwa sa gabata duk da cewa copernicus da galilo ba su ambaci biruni kai tsaye ba ra'ayin kimiyya da hanyoyinsu suna nuna alamomin daidaito ta hanyar kimiyya ta biruni a cikin kundin bayanai na yamma an gabatar da abu raihan biruni a matsayin ɗaya daga cikin magabatan kimiyyan zamani da kuma masana kimiyyar da ke nuni da su na farko masanin kimiyya wanda ya yi tasiri ga ci gaban kimiyyar duniya ba wai kawai a fannin ilimin taurari da lissafi ba har ma a fannin ilimin ƙasa ilimin ɗan adam da kuma ilimin falsafa a ƙarni na ashirin da ashirin da ɗaya matsayin biruni a duniya ya sake tabbata a shekarar dubu biyu da ashirin da uku a lokacin bikin cika shekaru ɗari da hamsin da haihuwarsa unesco ta sanya sunansa a cikin jerin ababen gado na al'adu na duniya inda ta kira ayyukansa a matsayin alama ce ta alaƙar al'adu da kimiyya a duniya masana gabashin duniya da masu nazari al'adu sun yi nazarin ayyukan abu rehan kuma sun gabatar da shi a matsayin masanin tarihi na farko kuma bincike mai zurfi misali edward sashu wani masanin ilimin gabashi ɗan ƙasar jamus ya rubuta a gabatarwar fassarar ayyukan albaki'a tare da hangen nesa na rashin son kai da kimiyya abu raihan biruni misali ne na wani masanin tarihi na zamani da ya gina gada tsakanin gabas da yamma a kimiyyance richard nelson frey wani masanin ilimin kimiyya na zamani shi ma gabatar da abu raihan a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na zamanin zinare na musulunci kuma ya jaddada cewa ayyukansa ba wai kawai suna da darajar kimiyya ba ne har ma da muhimmancin tarihi da al'adu na duniya. A Khorasan da tsakiyar Asiya, Hawarizmi da Bukhara, ayyukan Biruni sun ci gaba da kasancewa alamar asalin kimiyya da al'adu. malamai da yawa kamar masana na ƙasar larabawa ibn haukal da babban malamin jita na iran bin rusta sun ambaci rubuce-rubucensa an yi amfani da taswirarsa da bayanan ƙasa wajen tattara taswira da hanyoyin ƙarafa a tsakiyar asiya har ma na ƙarnin bayan mutuwarsa abu rehan ta da hangen nesansa na kwatantawa da na duniya ya nuna cewa kimiyya bata iyakance ta hanyar iyakokin ƙasa ko na addini ba ta hanyar kwatanta kalanda lissafin ilimin taurari da al'adu daban-daban ya samar da misali bayyananne ga masu bincike na gabas da na yamma masana a gabashin duniya sun tantance matsayin abu raihan da kyau masana gabashin duniya kamar henry corbin masanin falsafa ɗan faransa masanin kuma iran da kuma masanin musulunci da franz ronstadt ɗan jamus masanin gabashin duniya masanin tarihi sun binciki matsayin biruni a fannin farsafa kimiyyar yanayi da kuma ilimin ɗan adam suna ɗaukar sa a matsayin misali na mai tunani wanda a lokaci guda yake haɗa ilimin taurari lissafi yanayin ƙasa tarihi da al'adu da karatu tare da tsarin kimiyya da rashin son kai a wannan ra'ayi biruni ba wai kawai masanin kimiyya ba ne alama ce ta mai bincike na duniya ko kuma na bincike na ƙasa da ƙasa mutum ne mai hikima wanda ya yi watsi da iyakokin lokaci da sarari kuma ya bar gado na har abada ga bil'adama tare da daidaiton kimiyya da tunani mai zurfi tsarin da suka biyo baya duka a gabas da yamma sun amfana daga hanyar kimiyya da daidaito ta biruni masana kimiyya da yawa na musulunci da waɗanda ba musulmi ba sun yi amfani da ayyukan ilimin taurari a matsayin abin tunawa kuma sun yi amfani da lissafin rana da wata na biruni don gyara kalanda misali hauja nasiruddin tusi ya yi amfani da hanyoyin da hanyoyi da bayanai na abu raihan a cikin littafinsa zilkhani kuma a gabashin tsakiyar asiya horizm an yi amfani da taswirar yanayinsa a matsayin ma'aunin kimiyya na tsawon ƙarni. A yammacin duniya kuma, fassarar Latin na ayyukan biruni sun isa ga masana kamar Grad da Cremona, fitaccen mai fassarar littafin kimiyya na larabci zuwa Latin a ƙarni na sha biyu, kuma ya ƙarfa ilimin taurari da lissafi na taurari. Misali, masanin ilimin taurari na Poland da Jamus masanin lissafi masantanar arziki da firis copernicus sun yi amfani da bayanai na ilimin taurari da hanyoyin lura na abu raihan wajen haɓaka ƙa'idarsa ta tsakiya galileo shi ma ya dogara da lura da auna daidai wani abu da ya riga ya faru ga hanyar biruni don kawo sauyi ga ilimin taurari a gaskiya ma abu raihan shine wanda ya fara amfani da hanyar kimiyya ta zamani wanda ya dogara da kimiyya bisa lura lissafi da tunani mai ma'ana biruni biruni bai takaita ga kimiyyar halitta da lissafi ba nazarin kwatanta addini da al'adu wani bangare ne na saurin da ya samu littafin bincikenmu a indiya misali ne na musamman na kwanan al'adu da kimiyyar al'umma ba ta da nuna son kai ba ko kuma wata kimiyya ya binciki al'adu bukukuwa farsafa da harsunan indiya ba ta da nuna wariya ba kuma ya rarraba duk waɗannan bayanai a cikin tsari irin na kimiyya wannan hanyar kwatantawa ta zubar da masu bincike na turai da musulmi a ƙani na baya masanin ilimin gabas na zamani ciki har da edward sashudar richard frey sun gabatar da wannan littafin a matsayin misali na farko na nazarin kwatanta addini da al'adu a cewar encyclopedia britannica ɗaya daga cikin tsoffin littattafan tarihi mafi ƙarfi a duniya an san abu Han a matsayin masanin kimiyya mai ƙwarewa a ƙarni na hudu bayan haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya bar ayyuka marasa misaltuwa da fannonin ilimin taurari lissafin ilimin ƙasa tarihi da ilimin ɗan adam oxford dictionary of scientists wani sananne ne kuma na musamman wanda ke gabatar da manyan masana kimiyya a duniya ya gabatar da abu raihan biruni a matsayin wanda ya fara a fannin hanyar kimiyya da bincike wanda za a iya nunawa da yatsa yana mai da cewa tunaninsa mai suka da rashin son kai ya buɗe hanya ga kimiyyar zamani ƙarni kafin renaissance cambridge history of science wani tarin littattafai ne masu daraja da ke nazari na tarihin kimiyya daga zamani daga zamani zuwa zamani shi ma nuna dalla-dalla yadda ayyukan albaƙiya da binciken malhand misali ne masu kyau na binciken kimiyya da kuma kwatantawa. To ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin da ya shafi rayuwar Abu Raihan Albiruni. Amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.